wa kulla zalalatin finnar bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci mai albarka da Juma'a yau 21 ga watan Juma'a al-Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat suratul baqara wannan shine mu na da da bakwai cikin tafsirin wannan sura wanda muke kan surar a ayar e, ta hudu a cikin wannan sura gabanin mu shiga karatu akwai ciyaman na board of trustees na wannan cibiya ta usman ibn affan dr ibrahim dr. ahmad wato dr aidi ya ba shi da lafiya yana waje neman magani saka mu yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya dawo da shi ubangiji ya ba shi jinkiri mai amfani akwai kuma dan uwan mu malam abba wanda aka fi sani da Allah ba da lada eh Allah yi wa yayansa rasuwa Alhaji Bashir an yi jana'izar sa ranar litinin da ta gabata haka mu shi addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama ubangiji ya haskaka makoncinsa Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya sanya aljanna ce makomarsa danginsa da 'yan uwansa Allah ya ba su ladan hakuri da juriya bismillah والذين يتعصرن منكم ويذرون ويذرون أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا Allah madaukakin sarki ya ce na wallazina yutawaffawna minkum kuma waɗanda suke rasuwa daga cikinku wa yazaruna azwajan suke barin matansu na aure yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur su matan za su wato zauna za su jira arba'ata ashhur bi hinna za su jira za su dakatar da kansu arba'ata ashhurin wa ashara tsawon watanni hudu da kwana goma fa'iza balagna ajalahunna to idan suka cika wa'adinsu fala junaha alaikum kowane su babu laifi a kan ku fi ma fa'alna fi an fusuhinna bil ma'aruf dangane da abin da suka aikata ga kawunansu ta hanyar da ta dace da shari'a wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne Wani aya mun fara tafsirin ta a majalisin mu da ya gabata da muka ce wannan ayar tana bayanin iddar matar da mijinta ya rasu kuma tana share abin da jahiliya suka zanto suna aikatawa na dakatar da macen da mijinta ya mutu tsawon shekara guda a cikin wani daki zamin daki babu kyakkyawar sutura babu kyakkyawan mahalli a tsawon shekara guda kafin a bata dama ta fito ta ci gaba da rayuwa kamar sauran mutane Allah ya shafe wannan ya kawo hukuncin da zai zamanto akwai girmama ita ya mace a ciki kuma akwai girmama shi kanta auren wannan ayar kuma kamar yadda muka ambata ta kunshi dukkanin matan da mazajen suka rasu sawa'un waɗanda suka tare da waɗanda ba su tare ba waɗanda ba su shiga cikin wannan hukunci ba kamar yadda za mu yi bayani su ne matan da mazajensu suka rasu suna da ciki to waɗannan iddarsu shi ne su haife abin da yake cikinsu malamai sun yi magana dangane da mata bayi mata bayi su iddar su cewa za ta zanto rabin kwanaki da ‘ya'ya mata za su yi ko mata ‘ya'ya za su yi wato idan mace ‘ya za ta yi iddar ta kaba wata hudu da kwana goma ita za ta yi kenan wata biyu da kwana biyar wato zai zanto rabin abin da mace take yi wannan ijma'i ne na malamai gaba ɗayansu kuma an gina wannan ijma'i akan yasan da aka yi na tansiful haddi bata cewa matar da take baiwa ko bawa idan suka yi laifin da za a yi masa haddi to ana yin rabin abin da ake yi wada fa'iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al min al azab ce idan suka zanto sun katangu ta hanyar aure ko sun musulunta idan ba musulmi bane fa in ataina bi fahishatin to in suka zo da aikin alfasha wato suka yi zina fa na nisu ma alal muhsanati min to abin da yake hukuba na haddi shine rabin abin da yake kan mata katangagu yaya saboda haka sauran hukunce hukunce kuma sai malamai suka yi kiyasin wato sauran hukunce hukunce akan wannan idan abu zai iya karbar ayi shi rabi akwai abin da ba zai yi a shi rabi ba kamar kisa eh, da yanke hannu wannan babu rabin sa saboda haka sai ya faɗi daga kansu tunda ba za a iya sa ba to ba za a ce a yi shi cikakke ba to sai a ce za a yi musu ta'adiri wato za a yi musu hukunci na horo gwargwadon irin laifin da suka yi to ibn ashur yana ganin akwai iskali cikin wannan hukunci na cewa mace baiwa za ta yi idda rabin abinda mace ya za ta yi yake cewa idan aka dubi duk da cewa wannan ijma'i ne na fuqaha'u wato malaman fiqh wajen sun hadu akan wannan babu wani sabani da aka samu gangare da wannan hukunci to amma shi iskalin sa shine ta ina zamu iya gano illar da aka kafa hukunci wato aka gina hukuncin akanta idan an ce illar ita ce hikimar ita ce a tabbatar da sha'anin nasaba kamar yadda ya bayani a dangane da iddar 'ya'ya mata ko mata 'ya'ya cewa ana buƙatar ne a tabbatar da nasaba don kada a samu wato gaurayar nasaba da wata nasaba ne aka ce idan mutum ya rasu ya bar mace to ta yi wata hudu har ma aka tsara mata kwana goma a wata hudun nan ana dana da tabbacin cewa idan akwai ɗa a cikinta an halicce shi har ma ya fara motsi an busa masa rai aka kara mata kwana goma don koda za a ɗan samu jinkiri wajen motsin nata to yace wannan shi zai ba da tabbacin cewa ba ta da ciki wanda yake mai rai ba a bayar ba a cikin hudu ba sai aka ce tsarki hudu tsarki uku don saboda shi yana da yadda zai iya zai iya jayayya idan aka danganta masa dan da ba na shi ba zai iya cewa shi bai yadda ba don haka a tafi a je kotu a yi bayani da sauransu amma wanda ya rasu shi baya da wannan damar tunda ya koma ga Allah babu yadda zai iya jayayya idan wata ta zo ta ce wannan cikin da take dauke da shi nashi ne to shi yasa shi sai aka ƙara adadin lokacin wato adadin kwanakin saboda a samu tabbaci na cewa eh lalle ba ta da yace to in wannan za a duba da maganar nasaba da sauransu yace to ai babu bambanci tsakanin macen da take ya da wacce take take baiwa ce idan kuma ana in ana duba batun takaba ne ga shi mijin cewa a bawa mace dama ta zauna wani ɗan lokaci da za ta nuna alhinin rarwarta da mijinta da rasuwar mijinta wanda ita kuma ya baiwa ana ganin cewa ita ba lalle ne ta samu wannan cikakkiyar damar da ya za ta samu ba ya ce to wannan bai kamata a ce shi ne aka gina abin a kansa ba saboda mai saboda asali a jahiliya sun ɗauki abin da faɗin gaske ta da mace za ta zauna ko ta ki ko ta su tsawon shekara guda cir cikin wani mummunan yanayi saboda mijinta ya mutu haka wannan wani abu ne na tarkacen jahiliya musulunci kuma in ya zo ba daurewa abin gindi yake ba gaba ɗaya yake rushe shi don ka shi yana ganin wannan ba zai zama shine illar kafa wato sanya ta ta ta yi wannan jinkirin ba kuma a iddar ta ta saki wadda ita aka ce ta yi ta yi tsarki biyu maimakon tsarki uku da mace take yi ci saboda ita galibi wacce take baiwa yayin da mijinta zai sake ta ba a tunanin cewa zai damu da ya dawo da ita ba kamar ya ba ya an fi tunanin a dawo da ita don haka in ta yi jini biyu sai ta samu miji kina sai a yi sauri a aurar da ita domin ba kasafai irin su ke samun mijin ba ma to har ta samu miji to bai kamata a ce a jinkirta har kuma wannan miji ya zo a rasa shi ba to ce to wannan in aka faɗe shi a iddar saki to yana da wajihi wato akwai abin da za a lura amma ita ita iddar rasuwa ai ba ta jira ba ce tunda wanda ya rasu ba a maganar cewa an ba shi wata tazara don ya sake tunani ya riga ya tafi ya tafi kenan don haka shi ya sa ya sanya wannan matsala a cikin matsaloli masu wahalar fahimtar illar su mai sa ita aka ce ta yi rabi to amma kuma ya zai yi ya zanto ijma'i ne na malamai bai kamata iya keta ijma'i ba dole ya haƙura haka ah, amma wadda take ciki ita wani akwai sabani kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba ah, wadda take da ciki iddarta ne a gurin daukacin malamai mafi yawancin malamai shine ta haihu ta haife abinda yake cikinta wanda wannan shine fadar sayyidina Umar shine fadar ɗansa Abdullahi ɗan Umar shine fadar tabi'in na Abu Salama ibn Abdurrahman da Abu Huraira ne ra'ayin jumhur Malik da sauran malamai fatawa Abdurrazzaq ya fitar a cikin littafinsa al-Musannaf daga Nafi daga Abdullahi ɗan Umar Abdullahi ɗan Umar yana cewa idza wada'at hamlaha halla ajaluha idan ta haihu kenan wato iddar ta ko wa'adinta ya kare idan mace mijinta ya mutu sai ta haihu to da zarar ta haihu wa'adinta na ta kaba ya kare na take cewa fa haddathahu rajulun min al-ansar sai wani daga cikin mutanen Madina sai yake gaya wa Abdullahi dan Umar yake cewa law wada'at hamlaha wa huwa ala sarir kaka ja wani abu sai na cikin masu kasa ci kuma a rasa wajen da cikin duka lawwaza an kamlaha wa kowa ala ne lamir fan la halat lil ya ce da a ce wani daga cikin mutanen Madina yake ga Abdullahi dan Umar cewa ya ji Umar ibn al-Khattab wato mahaifin Abdullahi yana cewa da za ta haihu alhalin mijinta yana kan makararsa لم يدفن بأكيد دبني شبا لحلت للأزواج سودا تاهلت تغمني ما أورنت وتو يلا نونا متشيوا حتى سيدنا عمر وانا اتشيف فتوسع آه، إمام البخاري يا يفتت حديثي لقى المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه اكتاس بيئة الأسلمية وتتشي لقى تكماتا مدينة من تساعد ابن خولة يا رسول يا رسول مكة a hajjatul wada yana rasuwa da 'yan kwanaki sai ta haihu sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta nemi izinin sa cewa tana iya aure annabi ya ce ta yi aure shi kenan ta ta aurenta ya kuma rasu da 'yan kwanaki a hadisin ummu salama wanda imam al-bukhari ya ruwaito tana cewa wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 layla bayan rasuwar mijinta da kwana arba'in sai ta haihu shi kenan ta je annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta iya aure akwai abu sanabi ibnu ba'kak wani daga cikin waɗanda suka fito neman aurenta ya je ya same ta ta yi kwalliya ita kuma ta ki yadda ta aure shi sai ya ce to ai ba ki isa ba ki aure yanzu har sai kin zauna wata hudu kwana goma wato tun da dai shi ba shi za ta aura ba to bara ya mata wata fatawa mai tsauri saura ka ya ce ba dai za ki yi aure yanzu ba dole sai kin haƙura kin yi wata hudu da kwana goma nan da nan sai ta ɗauki lullubinta ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce kaza ba abu sanabi gari ya gaya miki saboda haka ki je ki auren ki in kin ga dama yadda ya zo a cikin lafazin abin nan lafazin muslim zuhuri yake cewa ba na ganin laifi Muhammadu bin shahab az-zuhri ɗaya daga cikin malaman imam malik yake ba na ganin laifi ta yi aurenta ma koda tana cikin jinin biki wato koda ma bata gama jinin bikin ta ba tana iya daura aure da wanda take so sai da mijinta ba zai kusance ta ba sai ta yi sai ta yi tsarki to masu cewa haihuwarta shine ta sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul talaq inda Allah yake cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki iddarsu shine su su haife abin da yake cikinsu mata masu ciki iddarsu shine su haife abin da yake cikinsu wannan ulatul ahmal yana da lafazi ne da yake nuna umum wato dukkan wata mai ciki sawa'un mijinta ne ya sake ta ko kuma mijinta ne ya rasu duk sun shiga cikin wannan aya wato wannan gabar mata masu ciki ba a ce banda wanda mijinta ya rasu ba saboda ka haita musamman ma idan aka lura da cewa musamman ma idan aka yi la'akari da cewa ita wannan ayar ta sauka ne wato suratul talaq ta sauka bayan suratul baqara saboda ayar suratul talaq ita ce ta zo bayan suratul baqara suratul baqara ta zo da walazina yutawaffawna minkum waɗanda suke muzajin su wato suke wanda suke rasuwa su bar mazajensu. su wannan zaka kunshi dukkan mata da mazajen suka rasu sawa'un suna da ciki ko ba su da ciki to kuma sai wannan ayar ta sauka wacce take nuna cewa masu ciki a su shine su haifar da abin da ke ciki saboda ka waccan ayar cikin suratul baqara tana da umumin wajhin ta kunshi dukkan matar da mijinta ya rasu sawa'un an yi an yi biki ta tare ko ba a yi biki ba an ɗaura aure kenan sai ya rasu bata tare ba to ta shiga cikin wannan ayar da muke karantawa sannan ita kuma wa ulatul ahmali ta kunshi dukkan wata mace da take da ciki sawa'un sakinta akai ko mijinta ne ya mutu ajaluhunna an yaz'ana hamlahunna iddar su wa'adan su shine su haife abin da yake cikin su imam al-bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin manyan almajiran anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu muhammad ibn sirin yake cewa na kasance wata rana ina zaune a majalisar karatu ta abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila mutumin madina ne mutumin basra ne kuma ana ɗaya daga cikin mutanen da ake girmama shi musamman ma almajiran suna girmama shi kwarai da gaske sai suka kawo matsalar wannan matsalar da muke magana a kanta cewa matar da take da ciki ko matar da mijinta ya rasu ya batta da ciki sai ya ce da su sai ya yi fatawa cewa akhirar ashirai za ta zauna muddin ta fi tsawo wato cikin wa'adintuka guda biyu wanda ya fi tsawo idan wata hudu da kwana goma ne ya fi tsawo shi za ta zauna in kuma wato ah, haihuwar ce cikin ne zai ɗauki mudda mai tsawo shi ne dai zai zama iddanta akira ajalai wato inda a ce za ta haihu wato inda a ce za ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to ba za ta zama ta fita daga idda ba a ta yi ta yi wata hudu da kwana goma an gane ko idan kuma wata hudu da kwana goma ya cika ba ta haihu ba to ba za ta fita daga iddata ba sai wata hudu da kwana goma sun cika da za ta haihu daga wata uku to ba za ta fita daga idda ba wato suna daukan wacce muddar da ta fi tsawo ne a ciki to sai ba da fatawa da wannan shi abdurrahman ibn abi laila to sai shi muhammad ibn sirin yana zaune sai ya kawo hadisin subai'a wannan mata da da mijinta ya rasu mijinta sa'ad ibn khawla da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce ta ko ya ba ta damar cewa za ta iya yin aure sai ya kawo wannan hadisin wanda ya ruwaito shi daga abdullahi ibn utba to yana faɗar hadisin sai wani daga cikin almajiran shi ibn abi laila sai ya nuna masa da baki cewa ya yi musu shiru wato kuma yana so malamin sa ya fatawa kuma yana so ya kawo wani abin da zai fatawar malamin su sai masa haka da baki yi shiru kai ya daina wannan magana muhammad ibn sirin sai ya fahimci waccan ishara da ake yi masa sai ya ce inni idan lajari in kazabtu ala abdullahi ibn utba wa huwa fi nahiyatil kufa yake cewa na cika mara kunya in dai har abdullahi ibn utba yana nan cikin kufa kuma zan masa ƙarya da ransa da lafiyarsa ba ne sai yake ba kuma a ce in faɗi wata ƙarya in jingina masa in ce ya ce annabi ya ce ya ce in ne haka na cika mara kunya to da faɗi haka duk sai suka ji kunya to sai sai wato sai shi abdurrahman ibn abi laila shi abdurrahman ibn abi laila shi malamin nasu sai ya ce lakin ammuhu lam yaqul zalika amma ai babban sa ba wannan ce fatawarsa ba yana dukan abdullahi dan mas'ud shi wannan utba ibn abdullahi ibn mas'ud wancan kuma abdullahi dan mas'ud haka abdullahi dan mas'ud baffan shi utba ne sai shi abdurrahman ibn abi lake ce to ai baffan ka ba wannan yake fatawa da shi ba baffan ta ba wannan yake fatawa da shi ba to shine lokacin da shi ibn sirin ya fita sai ya haɗu da wani daga cikin tabi'ai ana ce da shi atiyya ibn amir sai yake tambayarsa game da ita wannan mas'ala yana tambaye ta sai ka masa hadisin su bai'a sai ai ga shi abin da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ga matar da ta zo ta haihu annabi ya ba ta izinin tana iya aure sai shi ibnu sirin ya ce da shi hal sami'ta an abdullahi fiha shay'an ka ji wata wata fatawa dangane da wannan daga abdullahi dan mas'ud waccan tambaya da ya masa dan ya ƙara tabbatar da matsayinsa ko kuma tabbatar da abin da ya ji daga abdullahi ibnu utba ba wai yana shakkar abin da ya ji bane a yana so dai ya tabbatar cewa abin nan da ya ji ba shi kadai ya ji shi ba to bayan ya gama tabbatar da wannan sai kuma yake tambayar shi a tsiya abin abu a tsiya malik ibn amir sai yake tambayar sa ci kaji abdullahi ibn mas'ud yana fatawa akan wannan matsala sai ya ce kwarai kuwa na ji shi yana cewa a taj'aluna alaiha at-taghlib wala taj'aluna alaiha ar-rukhsa لنزلت سورة النساء القصرى بعد ا ل الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في أين ي عبد الله بن مسعود الى سواي النشي كي نزلك سنيا متى صوري صنني بذاك سنيا متى سوكن ب ا وتطنن شي ورد سكي تعتد أبعد الأجلين وآخر الأجلين ا وتدك ولد يفوز cikin haihuwarta ko kuma wata hudu kwana goma shi za ta za su zama iddarta idan za ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to wata hudu da kwana goma shi zai zama iddarta idan kuma wato za ta haihu bayan wata hudu da kwana goma ne wato wata hudu da kwana goma in ya zo ba nile da watakila sai ta kara wata biyu ko wata uku ta haihu to wannan haihuwar ta ce iddarta wato har duka cikin abubuwan biyu za su ɗaukar mata wanda yake tsawo to shine abdullahi ibn mas'ud yake cewa yanzu ya za ku sanya mata tsananin, ba za ku sanya mata saukin ba eh, ba za ku sanya mata saukin ba ku ce haihuwa ita ce ita ce abin nan din to shine yake cewa lalle yake rantsuwa cewa suratul nisa al-qusra yana nufin suratul talaq ta sauka ba'da tula bayan sura mafi tsawo ita ce suratul baqara ita ce ta zo daga ƙarshe saboda ka hukuncin ta shi zai yi rinjaye akan hukuncin wato za a yi togaciyar wannan hukunci na mai ciki daga hukuncin ayat suratul baqara to ulatul ahmali ajaluhunna an yaz'ala hamlahunna kuma idan aka yi la'akari da cewa yana daga cikin hikimar ita kanta iddar tabbatar da cewa babu ciki tare da ita don kada ya zanto wato akwai wani ciki na shi wancan a tare da ita ba a sani ba ta je ta yi wani auren ta shigar da wani nasaba ko ta shigar da wani cikin wani gida da ba nasa ba to kaga in tana da ciki ta haihu kaga ai duk magana ta kare an samu tabbacin cewa wannan da yake cikin ta ɗansa ne gashi kuma ta riga ta haife shi haka in ta je ta yi wani auren babu magana cewa za ta shigar wani da a gidan da ba gidansu ba wannan ah, yana ƙara ƙarfafa bangaren jamhur waɗanda suke ganin cewa ta yi idda ne da haihuwarta batun cewa batun da ibn ashur ya yi magana cewa hikimar yin iddar shine tabbatar da nasaba ko kuma kada a shigar da wata nasaba cikin wata wannan ba shi kadai ne hikimar ba kamar yadda za mu gani za mu ji daga bakin shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya ya nuna cewa ba wannan ce kadai hikimar ba in wannan tana cikin hikimar babu laifi amma ba zanta zai ita ce hikimar ba saboda abin da zai bayani nan gaba a wannan hukunci wasu daga cikin sahabbai sun saba kamar ali ibn abi talib da ke cewa ta'taddu ab'ad al-ajalain idan ta haihu ba'da arba'ati ashhurin wa ashara bayan watanni hudu da kwana goma wannan mahallul ijma' ne idan za ta haihu bayan watanni hudu da kwana goma wannan mahallul ijma ne dan shi ne zai zama abada ajalai din ah, saboda haka a fadar shi ali ibn abi talib kamar ya zo cikin tafsirin tabari da kuma musnad na Abdul ibn da sunan na sa'id ibn mansur ah, ma'anar maganar shine idan ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to za ta jira har waɗannan watanni hudu su kare ba za ta zan ta fita daga idda tababi mujarradul wata idan wannan lokacin ya kare kafin ta haihu idan wannan lokacin kuma ya kare kafin ta haihu to za ta jira har sai ta haihu wannan shine abinda aka harwaito da farko daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas da yana da wannan ra'ayi to amma ana cewa shi ma daga baya ya tafi wannan ra'ayi ya dawo ra'ayin jumhur da cewa idan ta haifa abin da yake cikin ta shi kenan kuma abin da zai ƙara ƙarfafa cewa abdullahi dan abbas ya sauka daga wannan ra'ayi shine ra'ayin almajiransa duk almajiransa suna tare da jumhur cewa wacce ita ce to ba zai yi a ce dukkansu su haɗu a yayin da ya zanto sa ya saba ba za a iya samun waɗanda su bi sa wannan ya daidai da abin da sauran jumhurin malamai suke faɗa kuma wannan shine zahirin kissar sa da aka samu da abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman yana cikin majiran majiran abdullahi dan masu daidai shi bai sun koyar da kai ba kamar yadda sauran almajiran abdullahi dan masu suka yi irin su ikrima irin su mai afuwan abdullahi dan abbas irin su mujahid irin su abdullahi ibn utba su ubaidullah ibn umar waɗanda suka sunkuyar da kansu gaban abdullahi dan abbas sai suka samu ilimi mai yawa a wajensa shi abu salama yakan ja yakan yi jayayya wani lokaci idan aka faɗi abu wanda bai yi masa ba to yakan ce ga yadda yake so sai to abdullahi dan abbas yana rike ilimin sa baya sakan masa da a ce ya saki jiki ya yi biyayya to da ya samu ilimi mai yawa sai zan to in ka koma tafan hadisi zaka samu hadisan abu salama ibn rahman yawanci sai dai daga abu hurairah daga abdullahi dan abbas kaɗan ne domin me saboda yana yi masa jayayya shi kuma sai ya rike ilimi to matsalar ka ce za ka yi rigima da malami ke wannan shi ne zahirin rikicin rikicinsa wato sabaninsa da abdullahi dan abbas imam al-bukhari ya fitar a cikin hadisinsa a cikin littafinsa daga hadisin abu salama ta bin abdurrahman yake cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas domin neman fatawa daidai lokacin abu huraira yana zaune a majalisar sai shi mutumin da ya ce yana neman fatawa game da matar da ta haihu bayan rasuwar mijinta da kwana arba'in sai ibn abbas ya ce akhirul ajalaini ma'ana za ta jira mafi tsawon lokacin shine sai ta jira wata hudu da kwana goma nan sun yi sannan ta fita daga iddata sai shi abu salama sai ka ta haƙuri sai ci to ai kuma allah ce wa wulatul ahmali ajalo hunna an yaza na mata masu ciki wa'adinsu shine su haife abin da yake cikinsu sai abu huraira yana zaune sai ce ana ma'abni ibn akhi ina tare da dan uwana wato ina tare da Abu Salama shi ma abin da yake gani kenan to da aka samu sabani Abu Salama tare da Abu Huraira sun saba wa Abdullahi dan Abbas to sai suka aikawa sai Abdullahi dan Abbas ya kira barar abin da yantaccen bawansa kurai sai ya ce da shi ya tafi wajen Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayo musu ita yaya me ta sani game da wannan hukuncin da ya je sai ya same shi yake ga masa ga yake ga abinda Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira suka turo shi ya tambaye ta sai ta ce musu a mijin a ya rasu tana da ciki sai ta haihu bayan mutuwarsa da kwana arba'in aka zo neman aurenta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita har ma take ba su labarin cewa kana abu sanabil man khataba abu sanabil ne cikin wanda suka nemi aurenta saboda sai ta gaya musu hadisin da subai'a cewa ga abin da ya faru to kaga wannan zai nuna maka cewa abdullahi dan abbas ya dawo tunda ya aika wa ummu salama ne don ya ji kat idan da akwai umuma ne wanda suka yi ta'arudi to yanzu an samu sunna ta bayyana cewa wani umumi ne rinjaye ne umumin wa'ulatul ahmali ajaluhunna an yazana hamlahunna saboda haka umum ne da ya kunshi alhawamil almutallaqat da kuma almutawaffa anhunna azwajuhunna ya kunshi duka saboda haka wannan umumin shi yafi shi yafi rinjaye to wannan shi zai kara karfafa hutun cewa Abdullahi dan Abbas yana tare da sauran malamai akan wannan mas'ala cikin malaman malikiya akwai Sahnun Abdul Salam ibn Habib na da cikin waɗanda suke da ra'ayi na cewa ta taddu a adal ajalai ne wato ya saba wa ra'ayin mazhabarsa ta malikiya idan muka lura shi ne za mu ga cewa shari'a ta dubi yanayin ɗabi'a ta mutane wato ɗabi'a ta mutane wani sa ita mai ciki idan har ya zanto ita idda ta rasuwa ko ta kaba jimami ne na rasuwar miji har aka ce su yi wata hudu kwana goma to da mai ne za a yi la'akarin ita mai ciki da mai ne ita aka bata dama aka bata dama cewa da tsar ta haihu ba ta zauna ta yi jimamin mijinta ba har ta kai ta na umar yana cewa ko da mijin yana kan makara in ta haihu kawai ta ga wanda zai aure ta kawai su je a daura aure nan ana jana'iza nan kuma ana daura auren wani irin bala'i ne wannan to ita shari'a ta dubi wato hikimomin ne ta bangarori daban-daban wato in ka dubi magana ta haƙuƙun nasab za ka ga cewa wajen haihuwa yayin da mace ta haihu to an tabbatar da abin da yake cikin ta game shi ba za a yi magana cewa yanzu in cikin ba a ce na namijin da ya rasu ne tunda shi ta haife na shi bai dawo duniya ba bare ya sake mata wani ciki in aka dubi wannan sai aga cewa to in haka ne kaga ba dalilin kuma da ta ci gaba da rike ta in har ta damu ta yi aure kuma ba kowace mace ce ba ta zaku da mijinta wata daman zaman ba yadda za a yi a ciki kawai da irin ta yi haƙuri din nan ne saboda haka yanzu yana rasuwa ji take kamar an 'yanta ta saboda haka ba za ta ce sai ta jira ba musamman kuma idan watakila daman can ko wanda yake santa aka hana shi aka ba mu wannan kuma sai aka yi rashin sa'a ya zo mutu saboda haka ita yanzu a gurin ta yi sa'a haka ba za ta take ba za ta take lokaci ba a zo a kakaba mata wani tana yi wannan saboda haka sai aka ba ta dama cewa abin nan wacce kuma take son ta zo a cikin mamin mijin sannan kuma ta yi wani abin da ɗan uwanta ba za su ji da ba tunda a ce daga mutuwarsa kawai a ji ya sati biyu abin nan a mata da ta wani aure sai a yadda zamanin ne lalace ma sai a ce ko ita sa masa wani abu a ya ce ya mutu eh? a ce duk yadda aka yi akwai akwai hannunta a cikin mutuwa sai ka ga ya zama rigima to in ma ba a yi rigima ba dai zai zama an yanke zumunci daga nan su rika maka kallon wata mara mutunci wacce bata girmama sha'ir su ba sauraka shari'a sai ta ba wa mutane dama cewa idan ba ta da ciki to ta yi waɗannan kwanakin ta yi waɗannan kwanakin aka sassauta mata daga kwanakin da a lokacin jahiliya aka sa mata dole sai ta yi shekara ɗaya cir ta ƙi ko ta kuma ta yi cikin wani matsanancin hali za a sa ta a kawwame ta a cikin wani ɗaki mai duhu mai kazanta ba a mu'amala da ita ba a cakuduwa da ita ba ta wanka ba ta canza kaya to shari'a ta sosai ta rusa wannan gaba ɗaya saboda aka sai aka bar wani abin da zai iya tabbatar da wannan mashayar na ɗan adam da kuma wannan hurumi namijin da ya riga ya gabata sai aka bar iya wannan wacce kuma ta haihu sai aka bar mata dama wala junaha na fi ma fa'alna fi anfusihinna aka ce to yanzu suna da yancin kansu haka idan har sun gama wannan ajali ko ta haihu yanzu a batta in ta ga za ta jira ta kara wasu kwanaki ko wasu watanni ko wasu shekaru shikenan ba wata da ba ta da ba laifi ta yi haka matar da mijinta kuma ya abin nan ya mutu alhalin bata tare ba wato gairu madkhulin biha mijinta ya an daura aure ba a yi ba a kai ga tare ba sai ya rasu kamar wasu za ka ga cewa ana gama ɗaura aure kafin a da gida a yi accident sai ka ga mijin a ce ya rasu saboda ka ba a yi biki ba ma ballan tana ta tare ba a kawo ta ba to ita ma wannan za ta yi masa iddar wanda wanda mijinta ya mutu wato ita ce wannan abinda wannan aya ta faɗa arba'ata ashirin wa ashara za ta zauna wata hudu da kwana goma kuma sannan tana da gadansa za ta ci gadansa saboda mai saboda abinda zai tabbatar da gadon ya riga ya tabbata shine aure to don haka za ta yi masa takaba kuma za ta ci gadansa sannan kuma tana da sadaki a sadakul misli wato tana da sadaki na ire-irenta ire-irenta in ya zo to ba a yanka mata sadaki ba ko ba a biya sadakinta ba wannan shine yasa shekul islam yake cewa kaga wannan yana nuna cewa ita iddar da suwa ba wai kawai maganar a gane nasaba ne kadai kada a cakuɗa nasaba shi kadai in haka ne ai kaga nan zairul madkhul biya? inda idda ce ta saki ai kaga ba ta da idda wacce mijinta ya aure ta ba a kai da karewa ba ya sake ta ba ta da idda to inda a ce wannan idda ta a fahimci nasaba ce to da bai kamata a ce wannan mata yi idda ba da bai tare ruwa gama a maganar cewa ko tana dauke da cikinsa to amma duk da haka shari'a ta sanya ta cikin waɗanda za su yi mata za su yi masa takaba wanda wannan yana nuna cewa yana daga cikin hikimar ita wannan idda shine wato girmama alfarmar shi kansa auren auren mijin da ta yi ta girmama alfarmarsa haka hakkin sani hakkin shi mutawaffa ɗin mijinta da ya rasu hakkin sani haka za ta ba shi haƙƙinsa ko da bayan mutuwarsa kuma wannan iddar ita ke nuna cewa <coughs> aure yana da babban sha'ani yana da yana da yana da girma matuƙa da da muhimmanci sosai a cikin musulunci ta yadda da zarar an ɗaura shi to ya kamata a girmama wannan aure ko da ko ba a kai ga tarewa ba da Allah subhanahu wataala ya kira shi misaqan galiza wa akhadna minkum misaqan galiza wato wata yarjejeniya mai karfin gaske to dan a girmama wannan yarjejeniya mai karfin gaske sai ya zanto ko da ko ba a tare ba to ya kamata ta yi masa takaba sannan kuma wannan takabar wato ita ce za ta rabe tsakanin aurenta na farko da na biyu wato in ta sake yin wani aure to an samu wani abu tsakanin tsakaninsu Bata haɗe auren farko da na biyu ba ya zanto an samu wata tazara tsakanin aurenta da mijinta da ya rasu da kuma auren wanda za ta sake yi nan gaba to kaga anan akwai girmama abin da shi yasa ya zanto daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haƙƙinsa ya fi na kowa girman haƙƙinsa sai aka haramta auren matansa bayansa sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa malakum وما كان لكم أن zuwa رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ba dace ba ku cutar da manzon Allah ko ku auri matansa a bayansa domin wannan abu ne mai girma a gurin Allah kuma saboda abin nan almar'atu li akhiri azwajiha kamar da manzo Allah ya faɗa mace a aljanna za ta zanto tare da mijinta na ƙarshe sauraka Allah zai ya taɓa wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam matar da mijinta zai rasu wacce ba matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanda za ta aura ya zama khairan min zawjiha kamar ummu salama abu salama da ya rasu ta aura annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ita ce ta dace to da a ce abu salama zai ce kar ta auri kowa ai ya cuce ta eh annabi ya ce shi zai aure ta ta ce abu salam ya ce kan aure ka saboda in zama tare da shi a aljanna to amma annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne za ta aura ya zanka masa ballanta na yafi shi babu saboda haka kaga tsare musu wannan darajar ne wajen ta bi su har lahira ya zanto ba iyalan duniya suke matansa ba har lahira ma matansa ne saboda haka wanda zai zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama to yana zagi matan annabi na duniya da na lahira eh? saboda haka Allah ya zaba masa su ne matansa a nan duniya haka nan kuma ya tsare su don su ci gaba da zama matansa hatta aljanna to wannan shine dalilin da ya sa aka amma wanda ba annabi ba saboda haka akalla dai abinda za ta yi masa na ta girmama aurensu shine ka zauna wannan arba'a ashirin wa ashara akalla abinda za ta yi kenan sabanin yadda a ake a jahiliya da za ta zauna wata shekara guda cir babu babu kakkautawa abu dawo da nasa'i sun fitar da hadisi daga da ibnu maja daga abdullahi dan mas'ud yake cewa wato an tambaye shi abdullahi dan mas'ud game da mutumin da ya auri wata mace amma bai a yanka mata sadaki ba kuma ba ta tare ba ta yi rasu aka tambayi abdullahi dan masu mutum ne ya auri mace ba a yanka sadaki ba don kusan ana iya irin wani auren a yi aure daga baya a zo a daddale a kan sadaki shi ya sa in an zo ɗaurin aure ba a cewa sai an kirga sadaki ana iya zuwa ma ba sadakin a zo su ce liman ka ga muna dai muna tattaunawa har yanzu ba mu kai ga tsayar da wani magana ɗaya ba amma ɗaura mana auren mu ni ba ba zai ce ba zai yi ba ya ce a ku je sai kun yanke sadaki a abinda liman ba zai yarda shi ba shine a ce an yi sharaɗin ba sadaki to aure ba zai ɗaura ba haka ba amma in an yarda da sadaki amma ba a yanka shi ba ana ta tattaunawa Shuwancin sun sa ko da tsada ko kuma a wannan shine mai mai mammako da yawa ya ce ba zai bayar da wannan ba an saki kaka amma kuma ana son a yi auren to in lokacin auren ya yi sai a ɗaura aure to idan aka ɗaura auren matar da ba a yanka sadakinta ba kamar yadda ita wannan an yi auren ba a yanka sadakin ba ko mijin ya zo ya rasu kuma gashi ba ta tare ba ma to haka tambayi abdullahi dan mas'ud sai ya ce za a ba ta kwatankwacin sadakin da ake ba wa mata irinta saboda ka aje a bincika gidansu da danginta yan uwanta da aka aurar da su nawa aka biya sai ce ga abin ake biya to sai a ce to ita ma a biya ta wannan shi ne sadaku misali nisa'iha a ba ta sadaki kwatankwacin mata irin ta wanda aka aurar abdullahi dan masudi ya ce la waqta wala shabab kada a rage kada a ƙara kada a rage daga wannan kada kuma a ƙara ta yadda za a cutar da shi mijin a ce sai ya bada fiye da yadda ya kamata ya bayar abdullahi dan masudi ce wa alaihal idda kuma wajibi ne ta yi idda wato wani ne ya taba to yanzu ya za a yi kuyi gyaran nan kafin mu fara karatu kuma muna karatu a cikin na irin matan da ba ta irinta sannan kuma walai hal idda wajibi ne akan ta ta yi idda sai masa ta kaba wala hal kuma tana da gado sai wani daga cikin sahabbai da yake zaune a gurin ana kiransa ma'akar ibn sinan sai ya miƙe tsaye ya ce irin wannan hukunci da kai irin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana akan wata ɗaya daga cikinmu da aka mata aure ana kiranta birwa binti washik haka shi ma annabi ya irin wannan hukuncin wato ya samu goyon baya ya samu abin madogara na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kan sai ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu wani wanda ya sabani daga cikin malamai game da iddata cewa za ta yi iddata ka ba ko da ko bata tare ba ko kuma dangane da ta ci gado nan ma ba a yi sabani ba inda aka yi sabani dangane da sadaki sadaki za a ba ta sadakul misli ko ba za a ba ta ba da wasu malamai malikiya da shafi'iya suka ja dagan cewa ba za a ba ta ba saboda akan me za a ba ta bata tare ba saboda ka ba ta da komai to amma wannan nassi ne fi mahallin nisa a ce ne ya zo kararraga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abdullahi dan mas'ud yayi irin sa ma'akil ibn yasar eh, ibn sinan akwai wasu ruwaye ma'akil ibn yasar ma'akil ibn sinan ya tashi ya ce gashi su ma akwai wata birwa abin tuwashik ɗaya ce daga cikinsu ita ma wani ya aure ta ba a kai ga tarewa ba ba a yanka sadaki ba ta rasu annabi kuma ya yi irin wannan hukuncin cewa za a ba ta sadakin iranta sannan kuma akwai idda ta kaba a kanta sannan za ta ci gado sauraka wannan maganar ita ce ta jayi Allah ce fa'iza balagna ajalahunna idan suka cika wa'adinsu wato suka cika wannan idda su kwana wata hudu da kwana goma ko kuma mai ciki ta haihu fala junaha alaikum فيما فعلنا في fi بالمعروف bil ma'ruf ba ku da laifi game da abin da suka yi ga kawunansu su ta hanyar da aka saba wato ta hanyar da ta dace da shari'a wato Allah subhanahu wataala ya dauki haraj al haraj ku ji damuwa kada ku ji damuwa damuwar da mutane suke ji yayin da mace aka mijinta ya rasu ta yi sake yin wani aure musamman a wancan lokacin kafin ta cika shekara guda da rasuwar mijinta a ji ta yi aure to suna jin damuwa akan wannan to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kawar da wannan damuwar kada ku sake jin wata damuwa matukar dai balagna ajalahunna sun cika wannan wa'adin nasu fi ma fa'alna fi anfusihinna wannan duk a nuna maka wannan jin damuwar da kuke yi ba ta da ba ta da kan gado abin da ya shafe su ne ba abin da ya shafe ku ba tunda har sun gama wannan wa'adin to duk wani abu na su yi aure na ka su yi aure na su kare jira na ka su kara jira wannan su ya shafa shi sai ya sallah ce fi ma fa'alna fi anfusi fi anfusihinna ma'ana wani abu ne da ya shafe su dan menene za ku rika jin haushi da takeici akan abin da bai shafe ku ba su ya shafa wannan shine hikimar kara cewa fi anfusihinna saboda sun samu kansu sannan Allah subhanahu wataala ya sanya wa abin kaidi wato ya masa da baibayi ba wai shi kenan don ta gama izdirta ba ko ta gama tsamantaka ba shi kenan kuma ta ta yi duk abin ta ga dama ko da ko ya saba wa shari'a a sai Allah ce bil ma'ruf ta inda aka saba wato ta yadda shari'a ta zo da shi haka bai dace ba wato ta zauna ta ce kwata-kwata ita da aure har abada za kuma ta ci gaba da zaman bakin ciki inda ta shiga ranta a ɓace ba wala ba bina wannan ya wuce iyaka wannan ba shine al-ma'ruf ba haka nan, kada kuma wasu su yi ta mata inkari akan cewa ta yi ta yi gaggawon yin aure matukar dai ta gama wa'adinta na takaba to kada a yi mata inkari akan wannan ko kuma ta haifi abin da yake cikin ta kamar yadda ya faru ga subai'a al-aslamiyya <coughs> duk wanda yana daga cikin ma'ruf haka abin da subai'a ta yi ba za a fitar da shi daga cikin ma'ruf kuma wannan wannan sharadi da ubangiji ya sa fa idza balagna ajalahunna idan suka cika wa'adin ya nuna cewa kafin su cika wannan wa'adin akwai abubuwa da aka hana su su yi akwai abubuwa da aka hana su su yi shine abubuwan da ake cewa mai takaba ba za ta yi ba ba za ta yi ba za ta nemi aurenta ba ballantana har a ɗaura mata aure a cikin wannan lokaci ba za ta fita daga gidanta ba a bisa ƙauli wanda yake mafi rinjaye na malamai hakanan kuma ba za ta rika shaɓa kwalliya ba ba za ta rika sa turare ba ba za ta rika yaryara kitso ba waɗannan abubuwa ba za ta yi ba matuƙar dai tana cikin wannan yanayi ko cikin waɗannan kwanaki na takaba shi yasa aka sanya sharaɗi aka ce idan sun cika wa'adinsu shi kaga kafin su cika wa'adinsu waɗannan abubuwa duk an dakatar da su wannan shi ne abin da ake cewa takaba al-ihdad ne zaman wato mace ta bar abin da za ta bari na kwalliya da ado da tirare da sanya kaya na masu ɗaukan ido kaya masu kyalkyali bayan rasuwar mijinta ko kuma don nuna alherin rasuwar mijinta wannan shi ake kira Alhida shi ne da hausa muke cewa ta kaba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga ummu atiha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuhiddu ra'atun ala fauka fawqa thalath illa ala arba'a arba'ata ashhurin wa ashara mace ba za ta yi wa wani mamaci ta kaba ba sama da kwana uku sai dai mijinta za ta yi masa takabar kwanaki abin nan watanni hudu da kwana goma wala Talba talbasu masu masbogan ba ta sanya kaya wurinannu ba wato kaya masu kyau waɗanda aka rana su masu jan ɗaukar hankali a wancan lokacin ya ka rina kaya bayan an an su sai aka sa su kuma aka yi musu rini to sukan zama kaya ne na kwalliya ba kaka ce ba za ta sa su ba sai annabi ya ce illa sauba asbin sai irin tufafin da ake kasa daga yaman su kuma akan rina zaren da ake saka su ne tun kafin ma a saka su to wannan bai zanto rini ne na kwalliya ba za ka irin wannan zana za ka iya sawa za ka in an ce za ta sa kaya masu rinannu ba ana nufin kayan da suka zanto na kwalliya amma don ta sa kayan da ake da rini amma ba na kwalliya ba ne to wannan ba za a hana ta ba wala ta musu tsiba ba sa turare ba illa idza tahurat sai in tayi al'ada saboda hamamin da yake tare da suna iya amfani da nubzatan min qasdin aw afar ko ta amfani da wani dan turare wato wanda ake kira al hindi masu harkar abin na islamic chemist ko sun suna sai da shi ko su kost suke kira zago to turare ne ana yin sa da wuta hararen wuta ne haka yanzu eh, sai su ce a bayar ayuwa aljani ba wani aljani da ake turare babu wani inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ayuwa wani aljani turare eh, ka bayar da abubuwan da za a karanta na ayoyin alkur'ani in kuma akwai wasu abubuwa da za a sha wanda suke ganyayyaki ne ko abin a sha amma a ce wai ga wannan a yi turare aljani baya so zai gudu da abin wannan duk damfara ce a ruwayar abu dawo da nasa'i da ce wala ta fadin katta sa lalle katta yi kunshi a ruwayar nasa'i akwai ziyar da wala tamtashit kada ta tsefa kanta ce tsefa kai tsefe ta yi ado ta abin ta kwantar da shi ko kuma ta yi kitso sabo duk ba za ta yi wannan ba amma za ta iya wanke kanta wadda da sabulu ne saboda ba ta zauna cikin datti ba har tsawon wata hudu abin nan amma ba za ta tsefe shi ba ta yi sabon kitso ta yi kwalliya to wannan shi ne abin da malamai suka tafi akan kan basri shine kaɗai ya saba cewa ah, mace ko da mijinta ya mutu ta kabarta ba iddarta ba ta kabarta akwai bambanci tsakanin iddarta da ta kaba ta kabarta kwanaki uku ne ta rak a hikimar cewa ta yi wannan ta kaba yayin da take zaman idda ba na ta kauce wa kwalliya da kyalekyale saboda an riga an sanya wannan ta kabarta ta ta zanto katanga ce tsakaninta da mazaje wadda za su iya kawo farmakin neman ta da aure idan ya zanto za ta rika caɓa kwalliya ana kuma tana fita to babu shakka wani mai raunin zuciya ba zai iya haƙuri ba musamman ma zai iya ka a riga shi saboda zai iya mata maganar aure wanda kuma wannan zai keta dokar da aka sanya mata na cewa ba za ta yi aure ba ba ma za a nemi aurenta ba karara lokaci to in ya zanto ba ta ma yin wata shiga da za ta ɗau hankali sannan kuma ba a ba ta damar ta yi ta fita ba sai fita ta larura kaga an sanya iyaka akan a tsakanin wato tsakaninta da mazajen da za su ce za su nemi aurenta to wadda tana daga cikin hikima na yin wannan din matar da mijinta ya saki babu bukatar ta yi wani takaba ba bukatar ta yi tunda ita matar da mijinta ya sake ta musamman talaki raji'i sakin da za ta yi ko za a dawo da ita akwai bukatar ma ta yi kwalliyar saboda mai saboda mijinta ya gani ya yi sha'awar dawo da ita kaga ita ba za a zo a ce ta yi abin nan ba duk da wasu malamai sun ce ita ma za ta iya yi amma dai kai wuce kwana uku irin ta nuna bakin ciki dai da cewa mijinta ya sake ta da suka ta mata ta yi wannan kuma babu laifi tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sama da kwana uku ne duk da cewa hadisi ya yi maganar matar salatin ala masjidin wasu daga cikin malamai kamar abu hanifa sufyan al-thawri da ibn musayyib sulaiman ibn yasar ibn sirin suna ganin za ta iya yin kwana uku za ta iya yin kwana uku amma ta ta take kitabiyya ce wato da musulunci ya yarjewa mutum ya auri ba kitabiya wacce take katabiyya kaman mai kamun kai an ya zai aure ta ita in ya mutu za ta yi masa kaba to a wajen malamai musamman a wajen imam malik ta ta kuma za a shidda za ta wanda shi ne ra'ayin imam shafi shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar lai kamar abu fayo wasu suna ganin cewa ba za ta yi ba wasu suna ganin cewa ba za ta yi ba ah, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله واليوم الآخر أنت تاي إيماني لله اللاهرة ai kaga ana maganar mumina kenan ita kuma ba daga cikin waɗanda ake sifanta ta da irin wannan sifa na haka suke ganin ita ba za ta yi ba cewa wannan sifa sifa ce ta shiga wato ana so a nuna maka a nuna a ita kin yi imani da Allah har kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin imani da ranar lahira to kada ki yi wani takaba wanda ba mutum ki masa bar kwana uku ba wai ana nufin cewa wacce ba ta da wannan sifar ba kwata kwata ita babu a kanta an fahimta ko haka kawo wannan wasfin littaharid ne ba littaqid ba a faɗaitar da waccan kada ta yi ba don a hana waccan kada ne ba saboda wannan ba zai zama ah, abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta kwarai dangane da sha'anin al'amarin takaba da yazo cikin muwatta da sahihaini bukhari da muslim wata mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi ta take cewa ya rasulullah ya ta mijinta ya rasu kuma gashi tana ciwon ido na iya sa mata kwalli to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la la hasau a a a a wata ruwaya ma hasau uku yake cewa inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashara ta hudu ne da kwana wata hudu da kwana goma to sai ta yi kada ta zuta sakonni shi ne ke cewa kad na ihda kunna fil jahiliyyati tarmil bil ba'rati ala ra's al hawl kun manta a lokacin jahiliya fa sai kun yi kwana sai kun yi shekara guda cir sanar karshe ku dauki abin nan kashin raƙumi ku yi jifa da shi sannan kuka fitar ga idda yanzu a ce wata hudu da kwana sai ku rika abin da ƙirƙir ta turo ta domin tana son ta yi kwalliya ba magana ce ta larura ba in magana ce ta larura zai hana ba shi yasa malamai suka fi cewa ba larura ba ce kamar wayo ne a ba ta dama ta yi kwalliya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a shi yasa imam malik yake cewa in kanat ad-darurati fa inna din yusr idan larura ce har ta kai sai an sanya kwallin babu makawa to addinin Allah yana da sauki shi yasa suka dauki wancan hadisi akan cewa matar kawai dabara ce ce ai ciwon ido take ciwon idon bai kai sai ya sa kwalli ba <coughs> annabi ya hana to akwai maganar mace ta zauna a gidanta lokacin da take iddantaka ba <coughs> duk da cewa ayar ba ta yi wannan magana ba aya abinda ta yi magana shine lokaci lokaci arba'at ashhurun wa ta zauna tsawon wannan lokaci amma ba a yi maganar zamanta a gida ba zamanta a gida wannan an samo shi ne daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin furai'a bint malik wanda dole mu tsaya a nan sai sati mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya zama lada lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh